هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ينظر ما سؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يني نجمع درينا السبب شاتغ شوال idan an manzan Allah sallallahu alaihi wa dubu daya da dari hudu da arba'in da uku ashirin da watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu da ashirin da ina lafiya muna fatan allah ya aiki ibadunmu ya yafe mana kurakuran mun tsaya da karatu kuma ne sha biyar ga watan takwas sha'aban kenan hijira dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha takwas ga watan uku miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyu yau allah ya dawo da mu domin ci gaba da abin da muke bayani cikin wannan littafi na kuntata tafsir na ashek ahmad shakir rahimahullah za mu maimaita ayoyin domin da mu gama fassara su ba allah ya kaddara lokaci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطاهرين أو طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الحمد لله أكون بقى الشريك الشركة قوله تعالى تحبار من أن الحديد أنه قال ركب على هذا بلدا آمنا وعند الله تعالى يتيبه لباكي حر ونفسه جمد خليل الله إبراهيم عليه السلام lokacin da yake addu'a ga wannan waje yana cewa ya Allah mahalicci na ije alhaba baladan amina ya Allah ka sanya wannan kasa ko wannan gari ya zan gari ne amintacce ai min alkawfi wato ka amintar da garin da mazauna garin garin tsoro da firgici la yarhaku ahlu daga mazauna wajen babu wani abu da zai zo ya maganar da su وقد فعل الله ذلك شرعا وقدرا حقيقه الله تعالى يا حقا a shar'ance Allah ya haramta duk wani abu da za a hasanar da bayi dabbobi tsuntsaye a ta tsoro an hana tafiye shi a harin maka kaga a shari'a kenan a yadda allah ya kaddara allah bai ba wata al'umma damar ta zo ta yaƙi wannan waje ke na sa'a a kai ba tun kafin musulunci domin a sa'an annabi ibrahim ya gabaci zuwan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da shekaru masu yawa don haka abraha da rudin shaidan ya yaudare shi ya taso da niyyar bushe wannan taki da shi da rundunarsa allah subhanahu wa ta'ala ya rufa haga wannan kadiran ne haka allah ya kaddara haka kuma ya tsara ومن يصب فيه بإلحاد بظلم نذقت من عذاب أليم duk wanda ya nufi ta'addanci a wannan waje saboda zalunci da kafirci to za mu ɗanɗana masa azaba mai hadari da haka ta'ala ce wa man da khalaqu kana amina cikin ali imrana a aya ta tasa'in da duk wanda ya shiga hurumin makka ya shiga cikin aminci zai kasance cikin aminci ya sa lokacin jahiliya ko mutum ya yi laifin da za a idan ya je ya makale a ɗakin ba sai a kyale shi a kau da kai ba a masa komai har sai ya fita saboda amincin da Allah ya sanya a wannan waje kuma in ka dubi aya ta 67 suratul amsa za ka ji inda Allah ta'ala yake cewa a wallan yaro an na ja'alna haraman amina wa yatafaqahu an-nasu ba sa gani ne ya zame masa aya a jirgin wasu wuce zina su imani na saboda kiɗan ikon mu in ji Allah ja'alna mun mai da haman amina birnin maka musamman komumin kaba komumi wanda yake amintacce wanda yake cike da aminci wa yi tafasafin na gashi ana kai hari ga mutane min haulihim ga mutanen da ke kewaye da birnin makka amma ko allah ya tsare su bari sanin mashakkanta da kaidin ka'idai da matakin matarai ila gai zalika min al da dai ayoyi masu kama da wannan masu dama da Allah ya ambata cikin littafin وقد تقدمت الأحاديث حديثا من الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذاك في تحريم القتال فيها نهر سياكي أتفهمك هذا المنكر جاء في جمع الوداع أحاديث عند النبي صلى الله عليه وسلم يلي يناتي الله سبحانه وتعالى يا أم كما حديث إبراهيم يا أم كما كما أم كما دينا الذي يتي كينا وأهل السلام يأتي أكتبا وأنت bala face sa'a ta ya haramce ta kuma ya dawo a tashin kiyama وقال في سورة أو في هذه السورة رب اجعل هذا بلدا آمنا يا sanya wannan ونن ko wannan gari ya zan wuri wanda yake cike da aminci an yi da alhazikin bukwa baladan amina wato wannan farfadiya ko fili Allah ka sanya shi ya zan yana da cikin aminci wana sabaha wannan ya dace da annahu habla bina ilhaha domin wannan addu'a ibrahim alaihi salam ya yi ne tun ba a gina ka'aba ba da aya domin annabi ibrahim ya zo da iyalansa ne hajara da ɗansa ismaila ya rige su a ɗan tangaryen tsaurin waje shi ne yake cewa ka sanya wajen ya zama mai aminci لأنه قبل بناء الكعبة تتولى الجار يا يتني كاتن جن كعبة وقال تعالى في سورة إبراهيم أما نفقوا ما آية 30 في سورة إبراهيم ذاك إبراهيم الله نباد لابان أجرأ الديين باين جن كعبة cewa وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا كل رجع البلد آية تفرقوا يا كاوش نكرة نكرة يا كاوش آية تبيو يا كاوش معرفة نكرة وجد بأسني بكينا ma'arifa wajen da aka wayi gari ya zan sananne kafin ginin ɗakin ka'aba ko da gininsa fili ne allah ya nuna ma'annabi ibrahim alaihi salam asalin inda aka aza fashin ginin ɗakin sannan ya tayar karkashin foundation ko harsashin ginin ɗakin da shi da ɗansa ismail to bayan sun gina sai ya tsara da wannan addu'a wa idza qala ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada amina lokacin da annabi ibrahim yake ya Allah ubangiji kamar da wannan waje wannan wajen ya zan waje ne mai aminci bana taba ba hunaka da annabu wallahu alam wannan yana da munasaba da wannan da wancan Allah shi ke da sani ka annahu wa ka du'a'u thaniyan ba'da bina'il bayt wa istiqrar ahlihi ake yi wannan an yi shi ne bayan addu'a ta biyu ke da ta tura ke bayan an kammala gina ɗaki mazauna wajen kuma sun nasu sun samu mahallin zama sai ya kawo shi da albala amma wancan sai ya kawo shi na balagan amina وبعد مولد إسحاق الذي هو أكبر سنا من إسماعيل بثلاث عشرة سنة وبعد من هيتي كرم سنسا إسحاق سنا ونشين يتي كي أشيكر بإسماعيل ونبيا باشي شيكرا بوم الشرق ولهذا قال في آخر الدعاء الدعاء لم يتكن سورة إبراهيم أتمكن الدعاء الآياتي الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء هذا أتمكن من لم أتأنا رب هذا البلد آمنا يا آمن سوى ina mai godiya ga Allah shi kadai wanda ya yi mun baiwa bayan ba ya aka jami da ta Isma'ila ya kama mun da haka lallai ubangiji na mai jin roƙon mai addu'a ne to kaga ai zarafin da aka kawo Isma'il da mahaifiyarsa Hajara aka ije Isma'il ma yana jariri ne bai san shi wane ne ba a duniya yana da raye a duniya wannan addu'a kuma shi ya ambaci hatsarinsa ishaka a ciki wanda tsakanin haihuwar isma'il da ishaqa shekara goma sha uku ne kaga bayan ginin ne, tashin ka'aba ba kusan da aka haife yake addu'an ba bayan haihuwarsa ne kaga shi ma ba a ambaci shin shekara nawa ma ishaqa ya yi sanda ya yi wannan addu'an ba Allah ta'ala ka ta'anar da قوله تعالى وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أنكره إلى عذاب النار وبئس المسير annabi ibrahim ya ci gaba da addu'a yana cewa wa zuk ahlahu min ya allah ka azurta mazauna wannan waje da ƴaƴan itatuwa daban-daban da arziki iri-iri da natsuwa da yalwa da kwanciyar hankali amma man amana minhum billahi wal yawmil akhir ya Allah arzikin nan ni'imar nan halalan nan ta zacce har kiyama ga duk wanda ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi imani da gobe kiyama akwai tsari akwai sakamako qala sai Allah ta'ala ya ce wa man kafara to duka zan ji ya ko daɗi amma wanda ya kafice mani bai imani da ni ba bai mani tsara ba ba kuma ki ko kamila to zan ji yadda shi ɗan kan kani ne domin ita wa duniya faniya ce ko me ka samu ko me ake maka ko kowane shagali kake in ya tsaya a duniya sunan kaɗan haka. ta haka ya ce ba kuma tuhu falilan zan ji yadda su daɗi kaɗan matukan sun kafita kuma alfahu sannan in tilasta masa ila azabin nari zuwa shiga azaban wuta wa bi isan masiyar sun da wuta ta zama koma bawa kaga wannan ayar cikin irshadin da take mana ni'ima falala kwanciyar hankali yalwa arzikin duniya da kiyama ga waɗanda suka yi imani kowane ne kai kowane mataki ka taka idan baka yi imani da allah ba to in kama ci duniyan ka cinye rabarka kenan lajira ba ka da kofi Allah ta'ala ya kare ubangiji ne ka'abin ya ce kuwa ƙaunin lafi ta'ala wa hada ƙaunin mujahidun wa kishima wa huwa lafi sabuwa wa huwa kifin jarir wa kimahullah ubangiji ne ka'abin ya wannan zancen allah ne wanne ke nan kala wa man kafara annabi ibrahim ya addu'a wa zuka ahalahu min as-samawati man amana minkum billahi wal yawmil akhir sai Allah ya amsa wa man kafara fa umtiuhu qalila thumma alsaruhu ila abadin shine ubangiji ka'ab ya ce wannan zancen Allah ne haka ma mujahid haka ikrima duk bayani da suka yi cewa wannan wa man kafara fa kuma tiku zuwa sarki da shan Allah ne kuma ibn jarir al-tabari ya ce shi ke daidai wato wannan magana shi ne ya dace da sunna ko kuma manufa na alƙur'ani mai girma wallahu ta'ala وهذا كقوله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون كوانشا كلمة ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أبصره إلى أباب النار وبئس المصير ينا ديدي دا آية سبعين با سيزوى سبعين سكن سورة يونس بل تعالى يكيشيوا إن الذين يفترون على الله الكذب دوة بسجي آغان كريا سجنجنا والله سبحانه وتعالى لا يخلفون ذات كامل وضربوا دنيا بالقيامة mata'un qalil dan jin daɗi ne kankani za ku kan ji daɗi kankani a rayuwa subhanahu wa ta'ala ya ce bayan dan jin daɗin su kankani sun makilai na marjihun sannan makomansu zuwa gare mu take sun manzi ko umul azaba sannan mu ɗanɗana masa azaba a shadida mai tsanani mai yasa بما كانوا يكفرون سبو دا أبين دا سكرون سنا الله تعبهم دا وقوله تعالى ومن كفر فلا يحرنك كفر إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ subhanahu wa ta'ala ya sake faɗi a aya ta talatin ishirin da uku zuwa da hudu suratul Luqman wa man kafama duk wanda ya kafi ce ma Allah bai yadda da Qur'ani da manzansa ba fala ya hazun ka kufur kada ka damuwa da bakin ciki ilaina marji'uhum makomin duka zuwa gare mu take فننبئهم بما عملوا kuma za mu gaya wasu kowannen su abin da suka aikata inna Allah alimu bi za ta Allah masani ne ga abin da suka koye cikin zukatan uhun qalila za mu ji yadda su daɗi kaɗan thumma nasaruhum sannan mu turfasa su shiga ila azabin ghalid zuwa cikin wani azaba babba ba Allah ta kare mu kuma yana daidai da aya ta talatin da uku zuwa da biyar cikin suratul zukhruf inda ta'ala yake cewa ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يدخل بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعابد عليها يدخلون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين نعم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة bakin kada al'umma su bugu su kala daya kowa ya koma anne ba da ja'alna wallahi da mun mai da liman ya tsoron rahmani ga duk wanda ya kafice ma Allah mai rahama ya ƙi bin shari'ar manzo da sai misali wuri wuce yin sukufan min fita rufin gidansu ma azurfa ne da duk wani kafiri rufin gidansa ma azurfa da shi za a yi wa ma'arij matakalan benan gidansa duk na azurfa alaiha ya sahun wanda ta kai za su taka su hau sama iya kuɗi kenan wal buyutihim abwaban surura da ɗakunansu gadajensu kofofin ɗakin da sai mu mai da shi na azurfa alaiha ya tafihu domin kashin kita suna birgima a kai wa zuhuruha kuma duk wani kayan kawa zinari ne tagulla ne lu'ulu'i ne azurfa ne duk mu haɗa masu a gidajensu sai dai duk da za mu kaddar mun masa haka wa in kullum duk mu hada masa shi gaba daya wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati dunya ba wani abu bane na zuwa gani ba abin ke bane ba abin farin ciki bane haka abin jin daɗin rayuwar duniya ne in duniya tana da daɗi. Ina irin ta duniya babu wani matsayin da za ka taka ka zauna lafiya babu wani matsayin da za ka kai ka haɗu da damar da bakin a mafi yawan lokaci ma tallaka ya fi hankali kuma komin gatanka in dai ni'imar duniya ne sai ya zaka duk abin da ka mallaka in duniya suna son ka wata hannun sai ka tashi kana bakin ciki tunda za a tambaye ka dalilin damuwar ba ka sani ba kawai don a nuna maka ba duniya ba gidan jin daɗi ba ne ba gidan annashuwa ba ne ba gidan nishadi ba ne gida ne wanda yake karuwa gida ita kuma karuwa ba ta da gwani duk da ta bauta ma karuwa wanda ya fi ka kuɗi ya zo ba ta wasu da ba ta da wani haka duniya take da muka sa ido da kyau wane ne da ya ko ya yau yana nan a rayuwar ba ma ka jin ba ga su ya fi fito ne ce ka jara ba wai kudin ne ba yi da shi ba yi Allah ya zargabo shi kamar alalan kwankwa ya san ta ke ya san ta na ya zama nasiyan mansiya ta an tashi tarihi a ambace shi shi ma ya rike mukami ba ya san ta ke سبحانه وتعالى والآخرة عند ربك للمتقين أما لا ترى kyakkyawan gida mai kyakkyawan sakamako gidan ni'ima gidan falala gidan da ba a alhini ba zantana bakin ciki ta tabbata ga masu tsoro na ubangijin to kai za ka samu a'ama kai za ka samu ni'ima kai za ka shiga aljanna kai za ka shiga gajiyar abin da ke cikin ka Allahumma ja'alna min al-muttaqin wa qawluhu thumma alqahu ila azabil nar wa al masir wannan gaba da aya take cewa sannan in tun fara shi zuwa shiga azabar wuta cikin makoma ai summa alja'uhu ba'da mata'ihi fid dunya wato za mu mai da shi bayan jin daɗin sa na duniya wa qasdina alaihi min bayan mun yawaita masa inuwar duniya akan ita inuwa wani abin banza ne ba ko ka lura wani lokaci ga ka a ranar amma inuwar naka ya shanye ya baka boho ko dan malam sannan duk inda inuwan ka ya kai inuwa kana shiga cikin duhu ina inuwa ya tsaka ce inuwar duniya don haka zai gushe ne har a neme shi a rakani ne zai zan babu ne حلقت هذه إلى أباد النار وبئس المسير ومعناه أن الله تعالى ينذرهم وينذرهم ألا ينا ثورا في يناجين في الكامل ثم يأخذهم أحد أبيب المقتدر فلن يكام تكام ميكم سند بارك الشيوى كما يبدو سورة الهجر آية 48 الله تعالى يشيوى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير da yawa alƙarya wato mutanen ƙasa suna sajiki suna biya suna ta'addanci suna ashararin amlaitu lana sai na saurara mata ne mata kalala وهي ظالمة تلك كافرة التي تجي لأشرار ثم أخذتها ثم نعمة كانوا قلبي وإلي المسجد وما ديدو للرواء جميلي وفي الصحيحين لا أحد أكبر على أبا سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعاديهم الله أكبر wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu wani da yake ya fi kowa a kurin cutar da yake ji fiye da Allah yana jin abin kuke na cutar da shi amma yake wani a yi sallar ya ce ta an zan yi amma nan take kuma Allah bai ɗauke iska da yake shaka ba bai hana shi ganin da yake gani ba bai hana shi kullum da yake ji ba da sai ya kwace rufi ba ga da me za ka aiki aman an kwace da duk Allah ba ni wannan saboda tsananin juriyar Allah subhanahu wa ta'ala innahum yaj'aluna lahu walada saboda kirmiyan bawa sai su sama Allah ɗa su ce yana da ɗa kamar yahudi sun ce uzairu dan allah ne kiristoci sun ce isa dan allah ne wa huwa yarzuquhum wa bin alhalin allah kuma bai daina azzaka su ba bai daina ba su lafiya allah ce aka yi inganta da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wa fi sahihi إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخره لم يفلته ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد النبي صلى الله عليه وسلم رواية الإمام البخاري ومسلم بالترمذي وابن ماجه حديث أبو موسى الأشعري الله تعالى يدعى عن كيداينا سوى إن الله لا يملي بالظالم الله يكن ثورا رام الظالم حتى إذا أخذه لم يفلسه الله فكل الله ينشأ الظالم يمسكام كربي وبا ما يكتب كتشي وما بيكتب وما بيكتب وما بيكتب sai annabi ya karanta wannan aya ta ɗari da biyu suratul hudu wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima haka kamun ubangijinka yake da ya danki binni da mutanen binni suna kafici suna zalunci inna akhdahu alimun shadid lalle kamun Allah mai madadi ne mai tsananin madadi Allah ta'ala ta kare wa ma qawluhu wa idza yarfahu ibrahimul qawa'id min al-bayt muka ambata lokacin da ibrahim alaihi salam yake daga ginshiƙai na ginin ɗakin ka'aba wa isma'il da ɗansa isma'il suna du'a'i rabbana taqabbal minna ya Allah ka an san mana aikin nan kuma kun ji yanda mu'minai lokacin da suke ma Allah ɗa'a lokacin suke kuka Allah ka anshi aikin mu bari in ba ku misalin da za ta gane kamar yanzu ne ka yi aiki ka gaji ka samo kuɗin ka miliyan ɗaya sai ka zo wajen talakawa kana raba musu dubu ɗari ɗari kana din Allah ku an sa kana kuka din Allah ku an sa dan girman Allah ku an sa kai ba ka je ka fasa dutse ka haɗu kuma ga horon ita da hannunsa to ta hannun misali ke nan da abin da waɗannan bayi suke yi magana ta kabbal min nadin na ta'an tattani wa alim ya Allah ka daga gare mu ka an shi ayyukan mu lallai mai ji kuma maka ni ga abin muke aikata rabbana waje ja'alna muslimin nila ya Allah ka sa ma masu biyayya gare ka masu miƙa wuya masu ومن ذريتنا أمة مسلمة cikin zuriyar mu kuma Allah ka ba da musulma wanda take mika kai take mika wuya gare kun ji ko kun ji ko ana son ka addu'a da kai da zuriyarka ba ka ne ma zuriyarka ba idan nan yaro nan ba mu ji abin da ya je jawo da kai ma ta ne miji balantana duniya Hmm? ko ka ji uwa tana da yadda nuna nan kalmomi ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا بل وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة ومن ذريتنا أمة مسلمة مسلمة لك وأرنا منافقنا ya Allah ka nuna mana wuraren ayyukanmu da za mu yi na haji ayyukan haji shi ake ce ma manasi ka tuba ina Allah ke an shi tuban mu ka ce mana suna haji da dakin ne suke wannan da suna ganin su masu laifi ne innaka anta tawwabur mafi ya Allah kai kadai ne mai an san tuba kuma mai jin kai ba ba الله أكبر القواعد جمع قاعدة وهي الثانية والأخر كلمة على قواعد جمع لنا على قاعدة وهي الثانية شيني جنشكي أن جنشكان نبكي منه والأساس da foundation harsashin gini da ake sawa tun daga ƙasa يقول تعالى واذكر يا محمد لقومك بناء ابراهيم واسماعيل عليهما السلام آل بيت الله ينا cewa ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ambata ma mutanen ka yadda Ibrahim da Ismail amincin Allah ya tabbatar gare su suka gina wannan taki wa af'ahum al da yanda suka tsadage shi sila sila wa huma yaqulani suna ɗagawa aiki ne jawo dan ma karfi irin na annabawa ne suna rabbana ya Allah ubangijin mu taqabbal minna ka anshi wannan aiki daga gare mu innaka anta samiul alim Allah kai kadai ne mai ji kuma masani fa huma fi amalin salih malam yake ka duba suna ba aiki ne na gari na da'a ga ubangiji wa huma yas'alani Allah ta'ala an yataqabbala minhuma kuma anan take gashi ana jin jiki ana ya Allah ka anshi wannan aiki namu kada kai watsi da shi kama rawa ibn abi hatim an wahayb bin al-wabd annahu qara'a wahayb bin wabd يا كمن تولى الآية وإذ يقع وإذ يقع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا بيت من ثم يبكي كيف شئت ويقول ينكشي ويا خليل الرحمن تغفر قوائم بيت الرحمن وأنت مشرف ألا يقبل منك يا خليل الرحمن kana ƙoƙarin ta da ginshikan ɗakin Allah mai rahama amma kana tausaya ma kanka da kanka ta Allah ya sha hanka ya fashe da kuka وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين الخلق wannan yana daidai da abinda Allah ya ba da labari game da ɗabi'an muminai tsaba masu madarar imani haka suke menene ɗabi'an su والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة فجبوا haka muminan gaskiya suke yi na ma'atau duk abin da aka ce su yi suna yi a yi na ma'o'o'o mina sadaqati wal nafaqati wal qurbati suna ba da duk abin da aka ce su bayan na zakka da sadaka da ciyarwa da kyautata ma makusanta da bayan Allah wa qulubuhum wajila alhalin zukatan suna cike da makarkata da tsoro an gane ku. ai khaifatan Allah ya taqabbalu min zukatan suna cike da tsoro kada ya zan sun yi aikin kawai ba a nisa ba وقد روى البخاري حدثنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اول ما اتخذ النساء المنقب من قبر اسماعيل عليهما السلام اتخذ المنقب لتعزي اثرها على طاعه ثم جاء بها ابراهيم وابنها اسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعها هنالك ووضع عندها جراد فيه سمح واتباع فيه ماء ثم خط إبراهيم عليه السلام منخلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها فقالت آه، الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذا لا يضيئنا ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهذه الدعوات ورفع إبراهيم حتى إذا كان ورفع يديه قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ومن تلك كما ذكرون كما كذا مبت متاشا أكنك إن شاء الله إنا بيتشي هنا لكن لا تكن لأني Allah ya haba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم